لله الذي أصحى بخير كتاب منزل وشرفنا بخير نبي أرسل لنا خير أمة أخرجت للناس تعفون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله العليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إن مكي gabatar على karatu cikin littafin shehun malami wato majalisun nisa'i في أحكام الإمام الطبيعية للنساء أبو بلال موسى إبراهيم كابو wannan shi ne zama na goma sha daya a cikin wannan wato littafi ah, wannan su littafi a hannunsu za su duba shafi na talatin da ɗaya المجلس الهادي والعشرون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المجلس الهادي والعشرون أنواع المتحيرة وأحكامها وما سبق البيان عنه هو للمتحيرة المطلقة أي التي نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها وهناك الأول المتحيرة التي علمت موضع حيضها ونسيت عدد أيامها إن علمت بموضع الدم ولكنها نسيت عدد أيامه بمعنى أنها علمت مثلا أنه يأتيها في أول الشهر ثم نسيت هل هو ستة, ستة أيام أم سبعة أم غير ذلك يقال لها اكتسبي بغالب الحيض أي بأيام أقرب نسائها حالا إليها ولا ترجئي للتمييز ما ليس المجلس الهادي والعشرون mun fara magana cewa akan al-mutahayyira al-mutahayyira ismul fa'ili na hayyara yuhayyiru mazdarin su idan namiji za a وتحير يتحير تحيرا شين المصدر الى النمود لذاك المتحير ذاك سن متتي هي ذاك قال تاء في زمنه المتحيرة كما اذا ناتي المبشر نمجي متياتي المبشرة ذاك سؤال المتحيره ita ce wacce take rudarwa mun faɗa cewa malamai sun ce mata mutahayyara ne saboda hatta malamin fikihu al'amarin ta ya rikitar da su wanda ya ja zuwa ga imamu darimi ya rubuta littafi babba akan wannan matsala shi ne malam ya ce alwa'ul mutahayyarati nau'i na mata wa'anda suke rikitarwa wajen fatawa wa akamu ha da hukunce hukuncensu malam yake wa ma sabaqal bayanu anhu abinda bayani ya gabata a kansa wa huwa lil mutahayyirati lil mutlaq an kawo mutahayyira kowace ilci sai allati nasiyat adataha wacce ta manta al'adata kadaran gwargwadon al'adan wa da kuma lokacin wala tamyiza laha ba maganan wai kowace irin mutahayyira wa hunaka anan gurin akwai al-mustahayyaratu allati alimat akwai wacce take rukan wadda ta san maudi a hayyiha wato inda take jin al'ada wa nasiya kada da ayyamiha amma sai ta manta kwanakin shine malam zai ba da misali ta san farkon wata take yin jinin al'ada ko ƙarshe amma ta manta ya shine idan ta san bi mawdi'id dami inda jini ke zuwa masa walakin na hasir ita nasiya tare da ayyami ta manta adadin kwanakin bi ma'ana da ma'ana cewa annaha alimat masalan ta san cewa misali annahu ya'tiha fi awwal shahr jini yana zuwa mata a farkon wata thumma nasiyat sanan sai ta manta hal huwa sittatu ayyamin aw sab'atu ayyami. shi jinin nan kwana shida yake yi ko bakwai ne an zai da zai ko wani wannan yuqalu laha sai a ce mata ihtasibi to tun da ta manta kwana shida ne ko bakwai ne to ta yi kirgi ta yi lakari bi galibin haidi da mafi yawancin jinin al'ada aibi ayyami aqrabi nisa'iha halan ilaiha da kwanakin mafi kusancin matan da suke da hali lata hmm. wala tarbiyyar da sanyoyi ba za a ce ta koma zuwa ga sanyoyi ba hmm. wannan ita ce almutahayyira wacce take yin jinin al'ada a farkon wata ko ƙarshe amma ta manta cewa kwana shida ne ko wata hmm. sai ka zuba abin da ya kaiwa ga galibin mata irin ta take hukunci da shi kwana shida ne kwana shida in kwana bakwai ne kwana bakwai wannan shine kaso na farko to sai kuma al-mutahayyira al-mutahayyira allati alimat adada ayyami haidha wa nasiyat mawdi'aha إذا علمت العدد ونسيت الموضع بأن تذكر بأن تذكر مثلا أنه كان يأتيها في ستة أيام لكنها نسيت هل كان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فإنها تجلس من أول الشهر عدد ما كانت تأتيها الحيض فإن قالت إنه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد فإنها تجلس من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيدتها لأن نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها والله أعلم تسيء المتحيرة wacce take rudarwa wajen fatawa a wajen malamai kashi na biyu allati alimat wacce ta san adada ayyan haidiya kwanakin jinin al'adar ta san kwana shida ne ko bakwai wani siyas mawdi'aha amma ta manta wani waje ne shin farkon wata jini ke zuwa mana ko tsakiya ko ƙarshe shine malam yace idan alimat al'adada kin ta san kwanaki amma wani siyas mawdi'a ta manta wajen bi an tazkura masalan ta yadda za ta iya tunawa misali annahu kana ya'tiha sittata ayyamin jina zuwa mata kwana bakwai lakinnaha sai ita nasiyat hal kana fi awwal ash-shahr shindina zuwa mata farkon wata ne auki wasu ko tsakiya auki asali ko ƙarshe inda ko ga malami na tattauna wannan matsala duk waɗannan ana samu tunda an faɗa muku daga cikin dalilan suke haifar da haka wani lokaci a kodashin lafiya mm. sai ke nan wani lokaci wani abu na nau'in rashin lafiyar da ke taɓa hankalin ɗan adam na iya samun mace ko yana abubuwan sai taro sai ke rikice mata to shi ne malam ya ce fa inna ha tujlisu min awwal shahari irin wannan wacce ta manta farko take ko tsakiya ko ƙarshe amma ta san kwana bakwai ne kuma jini yana zuwa mata to in jini ya zo za ta zauna a farkon wata adada ma kanafta a fiha alhayu gwagwadon kwanakin da jinin al'ada yake zuwa mata in kanat kin ta ce kinnahu kana ya atiha fi nisfi shahr yana zuwa a rabin wata ne lakin na sai la ta tahdida ba za ta iya iyakanci yaushe ba ne innaha tajlisu to za ta zauna min awwal nisfi daga farkon sanda wata ya raba tafiya daga sha biyar adada ma kanar ta asiha haihu da tsoha gwargwadon kwanakin da jinin al'ada ya zo mata li'anna nisfa shahari domin rabin mata fi hadhihi al a wannan halin aqrabu ilayha وأقرب إلى ضبط وقتها يا قصورا تأتيها أي لوقت والله أعلم ألا شيني يبقوا تتسكن إجمي وأن الدنغني ذا المتحيرة wacce ta san waje ta manta lokaci da wacce ta san lokaci amma ta manta waje kowace ya yi kamata a ce ta yi wajen mu'amala da wannan في المجلس الثاني والعشرون المجلس الثاني والعشرون أحكام المستحاضة المستحاضة إذا انقضت مدة حيضها عن التفصيل السابق فإنها تفتصل غسلها من الحيض ثم تربط خرقة على فرجها ويسمى هذا تلجما واستنفارا واستثارا وبذلك يكون لها أحكام الطهر ويباب لها ما كان محرما عليها بسبب الحيض sai ahkamul mustahada a baya an yi magana akan bambanci tsakanin jinin al'ada da kuma jinin da yake na ciwo ne ta fuska kala biyar na san wanda suke biye da musu rike bambanci wannan jani wannan kaza wannan kaza ne wannan kaza ne yawan mace ta samu kanta tana ta'amari da jinin da yake na ciwo ne ba jinin al'ada ba ne ya za ta yi shi ne malin yi almustahadatu ita mace mai jinin ciwo idan na qadar muddatu haidatiha idan wato jinin al'adar ta irabu tafsirin sabiki akan tafsirin da zai zo bayanin daki dake wanda ya gabata wa innaha tafsirin wusulaha min al-hayy to zaki yi wanka wanka irin na jinin al'ada ثم تربط شرقة alafar فرجها sannan za ta sa kyalle a gabanta ويسمى أنا كرم ونن هذا تلجما واستغفار تلجما شيني أبندا wato akan ce talajjama shi ne ila kafa wa mana'a wato ka kame abu sannan ka toshe shi ana ce talajjuman haka za ta sa a gabanta wanda bai hana fitar jini ya ke ce masa talajjuman abinda hana abu ko ya kame shi hmm. wa bidalika yakunu laha ahkamul qurub sai zaman to tana da hukuncin sarki yubahu laha akan halattawa gare ta ma kana muharraman alaiha abin da ya haramta gare ta bi sababul hayd saboda jinin ainihin wato al'ada sai ya yace wa me tusalli okay wa min ahkamil mustahadati تصلي المستحاجة إلا أنها أنه يلزمها أن تتودع لكل صلاة يخرج منها شيء من توا من نواقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ثم توضئي لكل صلاة فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها, وضوئها الأول والأولى في حقها أن تتوجأ أو تغتسل لكل صلاة ومن أحكام المستهادة daga تكون hukunce hukuncen إليه idan jini tusalli al-mustahada matan da yake jinin ta na ciwo ne bi hana ta sallah za ta yi sallah illa sai dai kawai annahu yadda al'amarin yake yalzamuha ya lizance ta ma'ana ya zama dole an ta tawadda a kulli salatin ke alwala in za ta yi kowace irin sallah misali yanzu a ce mace ce za ta shigo masallaci da magariba ila masallacin ana karatu tsakanin magariba zuwa isha'i kun san asali bai kamata a ce an raba masallacin maza da bamba mata daban ko dai waje ya yi kaɗan ko wani abu makamancin wani? yana daga cikin abin da yanzu aka yi aka bambanta tsakanin masallacin Allah da na mutane yanzu duk wacce ta fito yanzu a cikin unguwa wani masallaci ne wanda in lokacin sallah ya kawo za ta da gefe ce a lura ta shiga sai sallah eh domin haka masallaci ya kamata ya zama yadda namiji in lokaci ya yi zai tsaya a lura ya shiga masallaci ya sallah to haka masallaci ya kamata ya zama dukkan da mace ta fito wani abu ya kama ta akwai inda za ta tsaya masallaci ta shiga ta yi mai to kuma yanzu galibin cikin da muke yi da a ce ana yin su haɗe da mazan da matan mazan a gaba matan a baya da zai taimaka wajen in an zo faɗar kurakuran matan don mazan su ji da shi ana faɗar kurakuran matan su don su gyara su ma mazan dan da aka zo kansu matan su ji gashi ana faɗa kurakuran ya kamata su gyara amma ba haka ake yi ba an fahimta yi wannan wannan kyallar da ake sawa da waye da wannan labulan don na iska ne an fahimta yi kuma ƙila kawai alama ya kamata a sa a filin ɓangaren mata ne amma a ce wai an ja wani labule saboda wani dalili ko saboda kaza wannan dishirman banza ne ba shi da wani dalili ko asali a ce ku je saudiya ku gani masallacin haramin makka ko madina mata na zuwa ko ba sa zuwa kun taba ganin an sa labule an ja layi an ce nan bangaren mata ne nan bangaren maza ne ba a yi an gane to inda irin wannan zai kama tana zaune a magariba an kira sallar isha'i wanda tana da jinin ciwo ki dole ta haƙura ta tashi ta yake a lura ta dawo ta yi sallah an bai yi haka nan da korar ƙananan yara a masallaci haka kawai a samu wani fitinan ne a unguwa da zaran ƙaramin yaro ya shigo masallaci wani lokaci kai da limamin masallacin ba zai ma kara ba gaban ka zai samu ƙaramin yaron sai fafalla mai mari da kora shi gida shi yasa wallahi muddin iyaye ba sa haƙuri su jawo yaran su ƙanana su zo masallaci don su koyi sallah billahi ladi sai sun girma ana fama da su sai sallah sallah ta kewa an gani to shine sai malam yake cewa illa annahu yalzamuha an tatawadda li kulli salatin in kharaja minha shay'un hmm. min nawaqid al-wudu' li qawlihi bi Fatima binta Abi Hubayth saboda maganar Fatima binta Abi Hubayth da Annabi ya faɗa mata yace summa tawaddi sannan ki alwala ya kulli salatin wa kowace sallah fa in lam yakhruj minha shay'un idan wani abu bai fito wa mace ba bace tsada wudu'iha al-awwal wannan ana maganin cewa dole ce alaula a kowace sallah in wani abu bai fito ba Wani aula abin da ya fi dacewa fi haqqiha a haƙƙin mace mai jinin ciwo an ta tawadda ya alula ko tafsira da kulli salatin ko ce wanka ga kowace sallah in ya samu wannan sai zaman to akwai cikar kamalar tsafta kenan to duk da yanzu akwai wani bincike da aka yi an gano cewa ma shi kansu yawan wanka din yana lalata fata haka aka ce kamar yadda aka gano yanzu cin nama ma wasu sun gano cewa in dai mutum ya haɗi nama in su ko kada a wani ya haɗi bala'i ko da suna nan suna ta gano karfin daban-daban yanzu an gani haka suke ta gano abubuwa yanzu to haka suka gano cewa shi kansa yawan wanka yanzu matsala ne an gani to mu je ta so تصوم المستهادة وتقرأ القرآن الكريم وتمص المصحف وتفجر لتلاوة والشكر وتطوف بالبيت يجوز للمستحادة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان دام استحاضة جاريا وهو قول أكثر العلماء تصوم المستحادة متعين جنسي ذات عزم وتقرأ القرآن وما ذات كرنت القرآن wata musul musafa za ta iya ɗaukar ƙur'anin ta shafa wata zudu tilawaci za ta iya yin sujjada don tilawa wa shukur da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala hudu shukur a haushi yin abu ya faru ake cewa mutum ya zama ruwa a kafin sha wannan magudanci ne ba addini ba in wani labari izo miki wani abu ya faru mai daɗi aka yi faduwa ake a yi ma Allah sujjada shine sujudu shukuri ita kuma ba sharadin dama sai an yi alwala sannan ba sharadin sai an kalli gabas duk inda kike kina jin wani labari ya zo miki akan wani abu wanda ya faranta miki ne to fa kike yi ma Allah sujjada a matsayin godiya wannan shine abin da ake amma ba a je a zuba ruwa a ƙasa ba a sha wai saboda jin daɗi wannan maguzanci ne ba musulunci ba ne wata tsofu bilbaiki sannan za ta yin ɗawafi a ɗakin Allah na ɗaya na biyu kenan na uku ya duzu bil mustaha da ya halatta ga matar da take jikin ciwo an yi jami'a zauji ta zai iya saduwa da ita ma da mafi ghairi waqti al-haidi matakar ba lokacin jinin al'ada bane wa in ka da damu istihada tijariyar kula jinin yana fita wa huwa qawlu aktharil ulama wannan ita ce maganar mafi yawancin malamai sai na hudu na'am يجوز للمستفى للمستحاضة أن تعتكف في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها اتكفت النبي صلى الله عليه وسلم اتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم وصفرته والقص تحتها وهي تصلي ولا يجوز المستحالة المعتكفه الخروج من المسجد إن كان اعتكافها نظرا سواء المتتابع وغيره لأنها كالطاهر ولكن تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه لأنه عذرا لحفظ المسجد من النجاسة فأشبه فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان يجوز يا هلت للمستهادة كما تدتك جنشي أن تعتكف في المسجد ذات حلوة تجي تعيش كافي وأن أجي تكون رمضان أقوم بأرشي mace in dai jinin ciwo ne ba zai hana ta yi itikafi ba za ta yi zuwa ta je ta yi itikafi an gani shi kuma kalmar itikafi wanda take nufi a yare na larabci shine mijintar waje da bauta a luga kenan Ko ce kafi ne da waɗannan kwanakin saboda duk wanda ya shiga ba zai fita ba sai da uzuri mai ƙarfi na lalura da zai fitar da shi an fahimta yi yawa shi kuma ba haushe ne ga abin zai dinga ba shi wahala sai kawai su itikafi to ba kafi wani kafi ne inda da larabci za ki faɗa li hadisi aisha ta da take cewa ita kafat ma a rasulullahi mar'atun wata mata ta yi itikafi tare da annabi min azwajihi daga cikin matansa tsakanin taraddama sai kasance tana ganin jini wa sufura da kuma sufura mun ci sufura ganin shi alama ne na cewa mace ba ta gama jini ba launin jinin da yake zuwa mai kamar kalan kurji wata su ta ha akwai tasa ko ya zama ina kabiru wani ƙwarya babba haka da ake amfani da shi saboda wanke abu a ƙarƙashin ta wahiyar tusalli tana sallah wala ya ju bai halatta ba da da ce ga matar da take jinin al'ada al-mu'takifati wacce take ta kafi al-khuruj min al-masjid fita daga masallaci don kina yake kafi injini na ciwo ne ba a cewa saboda shi mace ta fita daga masallaci sabanin mai jinin al'ada mai jinin al'ada in ta ji ta fara yake kafi sai jini ya zo mata to shi ke mai yake kafi ya lalace sai yake hakuri ta dawo an gane? shi ne alkuruji min almasjid in kana yake kafu hanan in ki itikafin ya kasance alwashi almutataba'u wanda yake bibiyar juna wa ghairuhu wani sali annaha kasahiri domin ita kama tana da ƙarfi shi alwashi malamai sun ce asali yin sa kamar makaruni ne amma idan kika yi ya zama wajibi sai kin kika misali mace ce ta ce idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata abu kaza kafin ramadana ko cikin ramadana da ita kuma ta ɗaukan ma Allah alƙawari wannan shekarar za ta shiga itikafi daga ashirin ga wata tun da ashirin ga wata wa shigari za a shiga darka ashirin da lego Allah yana mata wannan itikafin ya zama dole sai ta yi yanzu ba istiyari ba ba zaɓi ba ne wajibi ne sai dari ana ganewa shi ne bambanci amma in ba wannan bane ne mutum ya shiga in yi wani abu ya taso yana iya gwargwadon kwanakin da ya ana saka da ajiyar ya banda ya gaba kuna ganewa shi kuma dama alwashi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura sai ce ainihin ya sharabu bi ha ibadun lahi fajji nuna a tabjira sai ce yi kuna bin nabi suna cika alwashi wa ya kafu na yawman suna jin tsoron wurin da ka na da tsira wurin wurin yana da tarkaɗi tarkaɗin wurin ne yake sawa kalamin yaro sai ta shiga gaban allah ya yi kwalfara ke sa Allah ya ce ka kai fa kaifa tattauna in ka kafartum yawman yata'al buldana shiba shi sa Allah madaukakin sarki ce wa ya yasafuna yawman kana sharruhu munzadira don alwashi ne tuwajibi ne kan sai an cika to shine malam yake cewa wala yajuzu lil mustahadati al mu'takifati al qurub min al in kana a nazaran hmm. ko da kafin ya kasance alwashi ne bai kamata ta fata ba sawa'un al-mutataba wa ghayruhu li'annahu qad domin kamar tana da tsarki ne lakinnaha tatahaffazu sai dai za ta yi ƙoƙarin karewa wata talajjan ta yi ƙoƙarin sa abin da jini da zai fita ba ya Allah tulawuta da saboda kada ta ɓata masallaci ya zaman to jinin yana da alaƙa da ita kaɗai kar ya fito ya taɓa wani abu wanda yake da alaƙa da masallaci illa mintin siyanatuhu minha idan zai yi wa ba za ta yi tsara jinin ba sai ya fito ya taɓa wani abu na masallaci to kharajat minhu tana iya fita daga masallaci da annahu uzur don wannan uzuri ne mai hizbul masjidi saboda tsara masallaci min najasati daga najasa a shi al-qurud to sai kusanta ya zama ya yayi kama da al-qada'i hadith al-insani sai yake da musamman da fitsari zai zo ya dame shi ai ba zai zauna a cikin masallaci ya fitsari ba dole ya fita daga cikin masallaci ya dauki matakin da zai dauka ko bayan gida ko wani abu makamantan irin wannan wannan kenan sai me المجلس الثالث والعشرون تطهر المستحاضة بالصلاة أولا عمل ما يمنع خروج الدم إذا أرادت المستحاضة الطهور للصلاة فرضها ونفلها فإنه يلزمها غسل محل الحدث ثم شرطه والتحرز من خروج الدم لما يمكنها وتحشوه بقطنة أو ما أشبهه ليرد الدم فإن لم يرتد الدم بالقطن ونحوه استفرت بخرقة لما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لتستنفر لتستغفر بثوبه لتستغفر بثوبه وقال لحملة رضي الله عنها تلجمي لما قالت إنه أكثر من ذلك في المجلس الثالث والعشرون التذكر المستهادة لكن ما تمي جنون العادة عام جنون شيو للصلاة سبو لصلاة أولا نفرق idan mace jinin ta koma na ciwo ne dole a samu amal mayar na uku da kyau, aikin da za ta yi wanda za ta hana jini da idan aradat al mustahadatu tatahhur bis salati idan mace mai jinin ciwo sai nufin za ta yi tsarki saboda sallah farda, a wa nafalaha sallan farilla ko sallan nafila fa innahu yadda al'amari yake lazamaha ghusl mahall al hadathi to dole ta wanke mahallin da jini yake fitowa ثم تشبه والتعرض من خروج الدم sannan ta ɗaure gurin ta toshe gurin da kuma ƙoƙarin tsarewa ya za a yi jini kada ya sake fitowa bima yumkinu da abin da za ta iya yi Fata ta inda jinin yake fitowa za ta iya cika shi bi na tin auduga ko ma sha ba ko abin ya kama da auduga tun da aikun san ababen da kuke sawa da dama wanda ke tara jini ana shi kusa ku ya rudda dama don ya mai da jini illam da dama bin qutni wani nahwi idan jini ba zai iya komawa ba saboda mace ta sa auduga ko makamancin auduga istanfarat bi firkatin tana iya amfani da kyalle gaba wajen toshe gabanta dan ta hana jini zuwa lima fi hadisi ummu salma saboda abin da ya zo cikin hadisi ummu salma da take cewa littattafir bi saurin mace ta nemi kyalle ta sa a gabanta wa qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa qala li hamnata manzon Allah ya faɗa ga hamnata yace talajjami mun ce talajjami gashi nan anan ba na daya anan yace akhrajahu abu dawud wa nasa'i wal istinfar an ta shudda ala farzihi ko ya kamata ya zama ka wannan yana cikin abinda na san kuskure ne na matsaba shine an ta shudda ala farziha ta sa ta toshi gabanta da khidlatan kyalle wa ha sannan ta ɗaura shi liman in jami saboda hana saukar jini an gane sai ce lamma qalat yayin da tace innahu aktharu min zalika ya fi zubjirin zuba ko kuma ya fi haka yawa ta sai manzo Allah ya ce masa to da lajjami ma'anin isa babban kyalle ki to shugabanki wanda zai hana jinin zuba قال أهل العلم وإن فعلت ذلك ثم خرج الدم فإن كان لرخاوة الشدة فعليها إعادة الشدة والطهارة وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر لم لم تبطل الطهارة لأنه لا يمكن التحرز منه وتصلي ولو قطر الدم قالت عائشة رضي الله عنها كفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والتفق تحتها وهي تصلي fa’ala ahalin ilmin ma’abuta ilimi suka ce fa’ida fa’alar dalika idan mace sai haka sai duk abinda za ta iya yi na ƙoƙari dan ta tare ta hannun jini ya ciwo fitowa don makarar jaddan musamman jini sai ya fito a yin kane da rakawati shaddi idan aurin kuɗin da ta toshe ne ya zama to ya yi sako-sako da ma'anin ita sa a yayi faɗi to fa alaiha al'adatu shaddi ta sake daurawa din wa taharati sannan ta sake yin tsarki in kana al-ghalabatu al-khariji ku ya kasance saboda rinjayen kusa da kuma karfin fitowar sa ne wa kaunihi da kasancewar sa la yankun shadduhu akthar ba zai yiwu ba a iya ainihin wato toshe shi mafi yawanci lam tabtul taharatu aiki bai lalace ba ana li'annahu la yumkinu at-taharruz abu ne da ba yadda za a iya tsare shi duk matakin da ta ɗauka don kada ya fita yana da karfin da jinin shi ya bayyana to a irin wannan in mace ta ɗauki matakin da za ta ɗauka. ko wani abu ya bayyana kaɗan, to ana masa alangwami a kansa to salli za ta yi sallah walau qatara da ko da jini ya dubo قالت عائشة لنا sha شاء تكي فلا ita تكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وتما تادة تكلم ما تم من الله تاجئ اتكافي تارد من الله فكانت ترى الدمع والسفرة sai zamanto tana ganin jini da kuma sufura watastu da kuma tasa ko kwano ta hata a ƙarƙashin ta wahiyar tana salla saboda kuma jinin ya bayyana ta wanke inda za ta iya wankewa الثاني ما يلزمها من التطهر بالماء اختلف أهل العلم فيه على أقواله والظاهر والله أعلم أنه لا يجب عليها أن تغتسل بكل صلاة غير مغسلها من الحيض وأما الوجوء فإنه يلزمها أن تتودع لكل صلاة خرج منها ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي هويش رضي الله عنها ثم اغتسلي ثم ثم تودئي لكل صلاة إن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول وتصلي به ما شاءت من الفروض والنوافل إلا أن يفصل الوضوء بشيء من نواقل الوضوء المعروفة salafa ahalin ilimi malamin sun tsara wa juna ilimi fiha cikin wannan matsalan ala a a kan zantuka wa zahiru amma abin da ya fi bayyana wallahu a'alam Allah shi yake da cikakken ilimi annahu la yajibu alaiha ba a wa mace an tasiri da kulli salatin cewa sai ta yi wanka don kowace sallah a ghairu musliha min aiki. in dai ba wanka bane ne yake da alaka da jinin al'ada akwai malaman da suka lalata wa mace cewa in jinin da ciwo ne to cikin abin da za ta yi kowane lokacin sallah sai ta yawon kato kuma ai za ku ga akwai takura aiko musamman inda ake fama da matsalar ba wani wajen ma wankan so ɗaya ake karewa ballantana a cikin mutum ya wanka so biyar ta ce faru eh saboda haka suka ce ba zai yi ba an fahimta a yankin wa amma alwudu amma ita kan alwala fa innahu yalzamuha ya lizumce ta an ta tawadda alkulli salatin ya alwala dan kowace sallah in kharaja minha naqibul lilwudu idan abin da ke warware ya fito abin da ke warware bayan gida yana ciki tsari yana ciki sannan yana ciki da kaulihi da faɗin manza Allah li Fatima binta Abi Hubayshin cewa sun san makasari sannan ki wanka sun mata matawaddi li kulle salatin sannan ki alwala da kowace sallah ka alwalan ne ya zama wajibi da kowace sallah ba wankan ba wallan ya furu furudu min hashi'un idan wani abu bai fito daga mace ba iya ala wudu'iha al-awwal to za ta zauna a kan alwalarta na farko ne wa tusalli bihi ma sha'at min al-furud wal nawafil za ta yi sallah gwargwadon yadda ta so na farilla da na filfili illa an yi sadar wudu bi shi'in min nawaqid wudu il ma'rufa sai dai in abin da ke zuwa ya lalata alwala da cikin abin da aka sani wanda ke lalata alwala sanannu na'am الأحكام المترتبة على النفاس المجلس الرابع والعشرون النفاس لغة بالكسر ولادة المرأة فإذا وضعت فهي النفساء وصلها دم يرقيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق الطلق الذي تعقبه ولادة وإلا فليس بنفساء فليس بنفساء وعند الشافعية لا يكون اللباس إلا مع الولادة أو بعدها وأما قبلها ولو مع الطلق فليس بنفاس وهذا ما رجحه طلق أو ما رجحه طب نعم في الأحكام المرتبة على النفاس mun gama da abin da ya shafi jinin al'ada da jinin haihuwa dama ya fashe shi a baya sai jinin ciwo to inda malam ya tsaya bayani da jinin al'ada da jinin ciwo kashe-kashensa da hukuncinsa na sai kuma almajalis rabi wani shiruna an nifasu lokacin da sassiri guda da sulmar a haihuwar mace fa'ida wada a fahiyar rufasa in ta haihu shi ne rufasa ko ila damun shi jini ne yasihar rahimu wanda mahaifa ta ke saki bi sababin wulada saboda haihuwa imma ma'aha wani tare da ita haihuwar au ba'adaha ko bayan haihuwar au qablaha ko kafin a haihu bi yawmaini da wuni biyu au salatatin ko kwana uku a tsalki tare da ainihin wato radadi a kasa nan a ƙasa yake a tsalko ga fatihin lamihu jin zafin haihuwa وإن لم يكن معه خلق فإنه دم فساد لا إبرة فيه إن جني فار زوا ومتكا من تعيه أما بات زر سدي سنتي ولا جني لا لا تشي باء باش وكنت جني هايوا تو زامجي ita kanta wannan matsalar malamai sun ƙara wa juna ilimi gashi nan a tsalku sai ce allazi ta'quhu wiladatu wato haihuwa ke biyo bayan sa wa illa falaita bi nifasi in ba haka ba to ba jinin da hukuncin zinin haihuwa wa inda shafi'iyya a wajen malaman shafi'a la yajuzu nifasu illa ma al-wiladati aw ba'dahu bai halatta a ba abu hukuncin jinin haihuwa ko dai lokacin da mace za ta haihu ko bayan ta haihu wa amma ma qablaha amma abin da zai zo kafin haihuwa sun ce walau ma afdal ko da akwai wannan radadin na fitin jini falaita bin fafi wannan ba jinin haihuwa ba ne wa hada ma rajahu tibbu kuma wannan shine abin da harkar likitanci ya tabbatar cewa jini in ya zo wa mace kafin ta haihu da mu fasadin galataccen jini ne bai da alaka da jinin haihuwa amma jinin da zai zo bayan mace ta haihu shi shine yake da alaka da jinin wa haihuwa ko lokacin da ta haihu wannan shine abin da likitanci ya tabbatar an gani sannan kuma cikin sabanin da aka yi da binciken da aka yi a koma abinda muka karanta a baya abinda bincike tabbatar lallai ba yadda za a jin matar da take da ciki ta ga jini da wannan jinin ta ɗauka damu fasadin ne lalataccen jini ne ba jinin al'ada ba ne ana ganewa saboda abin da ke nuna haka Allah ya rataya hukuncin mace mai ciki wajen idda da haihuwa ne ba da jini ba yanzu sai aka saki mace da ciki sai kuma tana jinin al'ada shi lala idan ta yi jini za ce ta gama al'ada idda ko sai ta haihu ne za ta gama idda sai ta haihu mu je me yake cewa na'am hukumuhu ka hukumu dambil haid bima yajibu bihi wa ma yahrumu ma yasqutu bihi anha فائدة دم النفاق هو دم الحيض وإنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الجنين فإذا وضع الحمل وانقطع الإرق الذي كان يجري فيه الدم خرج من الفرج مدته لا حد لأقله عن الأصح أما أكثره في الغالب أنه أربعون يوما إلا أن ترى الكفر قبل ذلك فتغتسل وتصلي حكمه حكم جنين هيوة كدم الحيض حكم دم الحيض كما حكم جنين الآلة فيما يجب به كأبن جنين الآلة في حالة مكشي yana hana jinin haihuwa zai hana mace jinin al'ada ke hana mace to haka jinin haihuwa yake hanawa wa ma ya haru da abin da jinin al'ada ke haramtawa shi ma haka kuma ya sukutu bihi an da abin da jinin al'ada ke kayarwa to haka jinin haihuwa ke kayarwa sai a cikin matsala guda ɗaya kuna gane to matsala guda ɗaya nan zai ko zai faɗe ta an gane mm-hmm. yawwa a wajen saki an gane shine kawai bambanci da aka mace idan an sake ta da ciki haihuwan shi ne da ta ba jini ba da aka shi jinin haihuwa bai sa mace ta gama wa ta gama cinta ko kuna ganewa to shi sai malam yake ce fa'idatu wata fa'ida damun nifasi hmm. jinin haihuwa ko wa damun shi shine dai jinin al'ada A shi nan ce wa qad laqa صلى الله عليه وسلم النفاق على العيد في حديث عائشة لما عادت النبي إطلاق كلمة النفاق أكن جنم العادة يعني جنم العادة يزوم وهي في حجة الوداع بقوله عن خصي جسا da muka kawo surayen jinin al'ada guda goma sha biyar sai da muka kawo hadda nifasu a ciki kun gane wa inna man sana a kurudu wato ya hannu ne fitowarsa muddatul hamli tsawon lokacin daukar ciki da kaunihi saboda kasancewar jinin yansarifu ila gida'il jamin yana juyawa Allah ya sarrafa shi zuwa ga hanyar da zai ciyar da dan adam sai muka ce galibin mata Wataƙila. ya kai kaso tamanin da wani abu a duniya sai daga sun ɗauki ciki Allah sai ya da al'ada hmm. in an samu wasu akasin haka to ba shi bane abin da yake yawa annadir abin da yake dan kadan ne kuma kamar babu shi ana ganewa to jinin da ya kamata mace ta yi lokacin da ba ta da ciki da ta ɗauki ciki sai Allah ya tsayar da shi daga cikin hikimar shine a sarrafa hanyar jinin da ya kamata ya fita zuwa ga kula da yaron da ke ciki har zuwa lokacin da za ta haifi yara kuna ganewa wannan shi ne to shine fa ila wudi alhamdu in ka aka haifi ciki wanqata al-irq wannan jijiyar da aka rike ta aka hana ta fitar da jini sai cinki alladhi kana yajri fihi ad damu. wanda jini ke gudana faraja min al-farj shi fito daga gaba a lokacin wannan jinin to lokacin fitarsa ya yi sai ya fita bayan sarrafa shi zuwa ga wata hanya muddatu tsawon lokacin jinin haihuwa la haddali a kalli al asahi babu karanci yau mace tana iya haihuwa kuma ana iya samun sa a yau jinin ya dauke tana iya haihuwa gobe jinin ya dauke amma aksaruhu amma mafi yawancinsa fafil galibi mafi yawanci annahu arba'una yawman yana kaiwa kwana 40 kun ga sabanin jinin al'ada ko in ka ga jinin al'ada wata ya ce wannan kwanakin sai ce ga wacce aka tattare jinin al'adarta mun ce mace ce take yin jinin al'ada sai aka zo aka ɗauke wata ɗaya biyu uku wata jini ba ko wataƙila sai a wata na biyar sai jini ya yi ke tana iya kwashe wata ɗaya gaba ɗaya duka jinin al'ada take haka ne hmm. to shine sai malam ya fita illa an tara a tsuhura sai dai in ta ga tsarki kabla zalika gabanin kwana arba'in Allah ko inda ba sa tsaya kwana arba'in wa tattasilu wa tusalli sai ta yi wanka sai ta ci gaba da yin sai ta ci gaba da yin sallah mm. in وإن طهرت قبل الأربعين ثم عاودها الدم أثناء الأربعين وتنظر إلى الدم فإن تأكدت أنه دم نفاس في لونه وطبيعته فهو كذلك وإلا فهي في حكم الطاهرات ثبوت دم النفاس ولا يثبت إلا إذا وضعت ما تبين فيه التخليف أي ظهور يد أو رأس أو, أو رسم رأس أو رجل في الدم المتجمد الذي خرج من رحمها ولو وضعت قطا صغيرا لم لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو دم إرق فيكون حكمها حكم المستحاضة وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما من, من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوما وإن كفرت ثم تتسألك قبل الأربعين دبان كان أربعين ثم آودها الدم أثناء الأربعين sannan sai jinin ya dawo a cikin waɗannan kwana arba'in din da bai shiga ya cika ba ba tan duru ila zan to za ta kalli jinin mutum fa in ta'akkadat annahu in ya tabbata cewa jinin haihuwa ne fi launihi wajen launin jinin wa tabi'atihi da launin ɗabi'ar jinin fa huwa kadhalika to sai ta bashi hukuncin jinin haihuwa ne wa illa in ba haka ba fahiyya fi hukumun tsahira ce in ta duba daga kuma ba launin jinin haihuwa ba ne ba kuma ɗabi'ar jinin haihuwa ba ne to sai ta ɗauka wannan jinin jinin ciwo ne hukuncin ta hukuncin mai tsaki ne in kuma a'a jinin da ya zo bayan kafin kwana arba'in ya cika ya ɗauke daga baya sai jini ya dawo mata kuma ta san dama al'ada sai ta ga kuma kalan jinin ya ɗauki launin jinin al'ada da warinsa da komai da ɗabi'a sa yanzu jinin al'ada ne ya zo mata ba jinin ciwo ba ne ba nifasi ba ne ya dawo ana ganewa rubutu damin nifasi yaushe ne jinin haihuwa take tabbata wala tasbutu illa idza wada ba zai tabbata ba sai idan mace ta haifi ma ta bayyana fihi takhlif abinda a takhliq halittar ɗan adam yake bayyana a ciki ai zuhuri ne a samu alamar bayyana hannu auras na ko zana kai aw rijlin ko kuma kafa a cikin jini al ko al wanda aka daskarar da shi oh. alladhi kharaja min rahimiha wanda yake fita daga mahaifarta walau wada a cikin da za ta haife hari sagiran ƙarami lam ya yi da cikin khalqu insani halitta ɗan adam bai bayyana a ciki ba falaisa da muhadamu fasa wannan jinin ba jinin ciwo ba ne. bal huwa adamu damu irin jini ne wata jijiya ta samu matsala yakunu hukmuha hukmul mustahada sai zaman to hukuncinta hukuncin mai ciwo wa aqallu muddati ya tabayyana fiye kalkul insani so daga kwana na kwane zai bayyana cewa wannan cikin da mace ta bari halittar ɗan adam ya bayyana a ciki saboda wannan matsalar ana samun rikici a kanta wasu matan sai su ɗauki ciki idan namiji ya sake su da ciki sai su je sai a zubar da cikin ina ka zubar da cikin shi kenan sai ta ci aikin da tana da ciki daga zubar da cikin shi ta gama idda kuna ganewa to yaushe ne idan akwai ciki in ya bari ake ba mace hukuncin cikin da za ta iya gama idda da shi Shi ne shine ya yace wahidin wa samanuna yawman min ibtida'il ba na tamanin da ɗaya daga lokacin da ta ɗauki Shi ne matakin farko hmm. kwana tamanin da nawa daya ciki yana da matakai guda uku kwana arba'in yana ɗigon mani haka ne wannan kwana arba'in yana mai jini arba'in ga arba'in tamanin da mafi ƙaranci kenan ciki sai ya ɗauki kwana tamanin da ɗaya ko ya wuce mataki na mani ya wuce mataki na jini ya fara shiga mataki nawa na tsoka da lokacin ne shi ne mataki na hukun wa galibu ha amma mafi yawanci ce yau yawon kwana tasa'in ne ina ya kai matakin kwana tasa'in daga nan kunga yanzu ana da tabbacin cewa ya shiga mataki na uku ne mutuba ina ba ta fahimta to in ciki bai kai kwana tamanin da ɗaya ba zuwa kwana tasa'in in aka zubar da shi ko ciki ya ɓare to ba a ba masu hukuncin cewa tana jinin haihuwa ne naka ko sakin ki aka da ciki in da ke wannan matakin ba sai cikin ya zubi ko ya ɓare ko aka yi wani abu ba a ba ki hukuncin kin gama idda da wannan abu ana ganewa wannan shine hukuncin da ya kamata a ce mata sun sani sun riƙe ko da haka nan gaba za a ji inda yanzu Allah ya jarrabe mu Allah ya kiyaye kowa yana da samaki da awaki yana so su ta haihuwa amma ban da mata eh? Ban da mata shi yasa Eh, wayanda suke yin famili planning na ku ga akwai mazajen da sun sa ka'ida duk wanda za a yi wannan da shi ya kamata a yi sharaɗi da ka'ida dan wani lokaci idan an yi namiji ya ce bai san ciki aka ja kai family planning ko wani abu idan aka yi abin ya filin aka ɗauki ciki idan mace ta ce ba za ta yi da zubar da cikin ba ta zo ta haifi yaron a haka wallahi har a idan uban da tasowar yaron da girman yaron sai mamar ta ga tasirin yaron ne tsoron kowa ana samun ko ba samu ana samu wadda ka Allah ya shiri maza a wannan bangaren yanzu haɓun ciki ake da lalibi ake wata mace ce ba ta haihuwa eh? ko ba bincike suke yi ba eh? Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kowa da bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na sharri kuma Allah ya kare mu daga gare shi akwai ministan tsaro na ƙasa wanda ya zama wajibi mu jinjina masa tare da kuma yi masa addu'o'i kan kokarin da yake yi wajen yadda za a samar da tsaro tun da shi ministan tsaro mai girma rai daga wannan jiha ta zamfara ya fito a irin yadda najeriya take inda mafi yawancin mutane ba gyara suke so ba a lalata suke so sannan ɗabi'ar mutane ba su cika faɗan alherin mutane ba sai dai su kuma haka maka gino mun san irin ƙoƙarin da yake da faɗi ka tashi da shige ku ce akan abin da ya shafi lamarin tsaro kuma ita matsalar tsaro ko a gurin karatu da wasu wurare ba komai kake faɗa ba akwai abin da in ka san shi kai kawai ka san shi sai wanda yake da alaƙa da abin ko kaɗai za ku tattauna shi to tsakani da Allah a iya abin da muka sani mun san da girma ministan tsaro matawalle yana iya ƙoƙarin shi kuma duk mutumin da zai yi adalci in an kalli ababen da ke faruwa a wasu wurare da dama matsalar tsaro tana raguwa a yanzu ba kamar da ba ba mu ci babu ita ba akwai amma ko a cikin garin zamfara a yanzu irin abin da ake samun da na ɗaukar mutane cikin gari za ku ga cewa abin ya yi sauƙi yanzu ba kamar da ba so gaskiyar magana yana da haƙƙi akan mu a matsayin na shagora da aka ɗora masa matsala da take da mugun nauyi mu ci gaba da yi masa addu'o'i na alkhairi da ire-irensa wadda ka za mu tawassuli da addu'o'in da muka saba yi a wannan majalisi da lafazin da annabi ya ji wani ya roƙi Allah annabi ya ce ranar da Allah ka roƙi Allah da abin da in an roƙe shi sai ya bayar kuma sai ya amsa shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم muna roƙon Allah ta'ala ya shige masa gaba Allah kuma ya riko da hannunsa Allah madaukakin sarki ya ƙara tafa musu akan harkar tsaron nan inda aka fara samun sauƙi akan harkar tsaron nan Allah kai amfani da su wajen tabbatar da sauƙin nan inda ba a samu sauki ba muna roƙon Allah ta amfani da su Allah madaukakin sarki ta samu mar sauki don sarki sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci wayannan matsaloli da ake fama da su na tsaro Allah madaukakin sarki ka sa daga wannan gwamnatin za ta kai ƙarshe don sarki sunayensa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin